Deutsche Welle ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu Assalamu alaikum wa rahmatullah muna muku maraba a wani sabon shiri na yaƙi da muggan laifuka. Wannan wasan dai sunansa kisan mummuke wanda Crispin Mawaki ya rubuta. labarin ya faru ne a garin entrame wani garin talakawa da ya samu tagomashi na bunƙasar tattalin arziki tun lokacin da masana'antar sarrafa ƙarafa ta kakarawa ta buɗe wajen sarrafa ƙarafa a can yanayin rayuwa a garin entrame ya inganta a dalilin samun aiki da matasa da yawa suka yi a masana'antar. Daya daga cikinsu ita ce Laure Shu'aibu, wata bazawara wadda kuma ita ce sakatariyar babban manaja wato malam tanko a yanzu watan laura shida a garin yan turame tun barowar ta birni ita da danta ɗan shekara goma sha biyar wato anas a yanzu dai ga sunan a zaune akan teburin cin abinci suna shirin fuskantar rayuwa a wannan rana bari mu saurari abin da ake ciki a kashi na farko mai taken lamari ya ɓaci. Anas me same ka ne? Yau tun da ka tashi baka ce komai ba. Kuma ga abincin ka nan baka ko taba shi ba. Lafiya? Ba na jin yunwa. Wai mama, me yasa muka dawo wannan ƙauyen ne? Me yasa fa ka ce Anas? Amma dai ka san wannan karin kumallon ma da kuɗi muke ko? Duk da na san cewa gidan nan na kamfani ne, amma ai ka san ina biyan kuɗin wuta da ruwa. Ga kuma kuɗin makarantanka. Na ci gaba da lissafawa? Amma ai da kin bari na karasa karatuna. na fa baro dukkan abokai na cikin birni ba fa abun da muka rasa a can ni ba na son wannan garin ha kai ina za ka je ne zauna ka zauna na ce kaga anas na san ranka baya so amma hoton mu shi da kacal anan ka nutsu za ka samu wasu abokan ita rayuwa haka take ka ji yaro na ba na son wasu abokai anan ina da su da yawa a social media wayo cikina na iya tafiya yanzu kada na makara lafiyanka kuwa cikin ne ke ciwo to ko na kai ka asibiti ne a'a ba komai don allah na tafi yau fa za mu fara gwajin jarrabawa kai anas ka ci wani abu sai ka sha magani kafin ka tafi haba mama ni fa ba yaro ba ne shekara ta goma sha biyar fa idan ba da lafiya na sani in ma lafiya ta kalau na sani to ai yanzu garin ya waye kuma ka gaba na so mu karya da gardama ka ci abinci idan na gama zan sauke ka a makaranta idan za ni gurin aiki kaji kada ki damu ba sai kin kai ni ba zan iya takawa hmm, to allah ya bada sa'a oh, na gode mama sai na dawo hmm, anas anya kuwa ka tabbata lafiyar ka kalau mama ni fa kalau nake wallahi sai na dawo hello laura ce ke magana labai, me kake bukata haba laure na san ni shugabanki ne kuma kin yi watanni da yawa a nan yanzu ki daina kira na labai ki dinga kira na tankwa kawai kin ji amma to to shi ke na ranka da tun da haka ka fi so <laughs> to shi ma ranka dan ki daina ce mu kin san nan fa ba fada bace. Tanko tankwa kawai na kira ki ne in ji batun odan nan an yi kuwa hmm. ai ni abin ma ya bani mamaki yadda ake mutukar buƙatar karafi da fentin mu kamar ma odar ta fi karfin mu fa kai bana jin za mu iya samar da abin da ake buƙata cikin lokaci madalla haka nake so in ji kin sa abin yi kuwa dole mu fada da harkar mu hmm, na ji daɗi sosai to me kuma kake so in yi a'a babu sauran wani abu yanzu dai hmm, to ya au yi haƙuri tanko <laughs> ko gefa yanzu na ji baka hmm, ito zan ci gaba da Ah, lafiya me ke faruwa ne? Ko hari aka kawo ne? Wayyo, ko dai gobara ce ta tashi, shi kenan mun shiga uku. <laughs> Yau za mu mutu mun shiga uku. Kada kira zana laure. Wannan sautin ƙararrawar sanarwa gaggawa ce ta wajen narka karafa inda ake sarrafa su. Na tabbata babu abin da zai same mu anan. Kashe wayar. Ki bar ofis ɗinki. Ki yi sauri amma kada ki yi gudu. Duk ma'aikata su haɗu a filin taron gaggawa. A ina filin yake? baki ga alamar take nuna wajen ba yana nan wurin da ake jibge da gwalo kusa da kogi ku jama'a ah, barka da zuwa muna godiya da bin umarnin da kuka yi yayin da kuka ji sautin ƙararrawar gaggawa ado kai ne mai lura da ma'aikatan sashen narka karafa ko za ka iya sanin kowa yana nan duk suna nan amma ban da mutum ɗaya shine dan baba sani me kake nufi ba mutum ɗaya bai ji sautin ƙararrawa ba ne to ni dai ban tabbatar ba lokacin da aka buga ƙararrawa ina wajen cin abinci daga nan kuma waje na iyo kai tsaye me ba kai ne kuna kararrawa ba? A'a ba ni ba ne. Kamar yadda na ce da kai ina wajen. Kana wajen cin abinci, ai na ji ka. To idan ba kai ba ne wane ne? na iya cewa wani abu? Faɗi magana ki laure. Ba a ga ɗaya daga cikin ma'aikatanmu ba, ina ga zai fi kyau mai da hankali wajen neman sa. Sun ya so daga baya ma nemi wanda ya kunna. Kwarai, ina jin ta yi ne. Shi kenan, ina son kai ado. ka tafi da mutum biyu ku duba cikin masana'antar sauran kuma kowa ya koma wajen aikinsa don tsayawa mu anan tana ƙara mana da yawan asarar kuɗin da muke kawai waye waye wannan ban faɗa muku cewa kowa ya kashe wayarsa lokacin aiki ba? Ta wace ranka ya daɗe ku. daga makarantar ɗana ake kira na iya ɗauka? A ah, haba laure, yau aike kina ɗaya daga cikin jami'an masana'anta. Kina iya amsa waya koyaushe. to mana kowa ya koma wajen aikinsa hello laura ce ke magana principal mero ce ke magana wani mummunan abu ne ya faru me game da ɗana ne me ya same shi me ya faru da anas kuma ban sani ba sai dai ki tambayi likitocin likitoci kuma Me ka maganar likitoci? A ina yake wani asibiti wayyo Allah na na shiga uku. Ɗanki ya sume ne lokacin da suke rubuta jarabawa. An faɗa min cewa tari ne ya tsarke shi. Sai kuma ya faɗo daga kujera. Muka kai shi asibitin da yake kusa da makaranta. <laughs> Wayyo Allah na su wayyo na shiga uku shikenan na guda ɗaya na shiga uku. <laughs> Wayyo Allah na. wannan labari ya ballaure cikin tashin hankali me ya faru ga ɗanta ko zai tashi me kuma ya faru ga ma'aikacin nan da ba a gan shi ba a masana'antar sarrafa karafa ta kakarawa ku biyo mu a shiri na gaba don jin yadda za ta kaya idan kuna son sake sauraron wannan kashin sai ku shiga adireshin mu na yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka kuna kuma iya bin mu ta mu na facebook sai mun sake saduwa da ku ku kasance lafiya. masu yaƙi da muggan laifuka.